cewa a raba ƙasa to wannan ɗan ta'adda ne domin Allah maɗaukacin sarki shi ya haɗa ƙasa ba shi ya raba ta ba Allah shi ya haɗa ƙasa da Allah ke son ƙasa ta rabu zai raba ta amma cewar a raba ƙasa saboda mu musulmi ne ba za mu zauna da kiristoci ba na'am mu musulmi ne ba za mu zauna da kiristoci ba an raba kiristoci ya raba da inyamurai sun tafi kai bahaushe mutumin hunko ya koma karfi ya za ka yi da wancan baka tafi da ke zangon katar ya za ka yi da kaje wanda yake fadan kaje za ka iya cire shi daga arewa kai ba fulatun ya za ka yi da wancan ba an gashe ba da ka iya saboda haka zama da kirista ba laifi ba ne zama da ba yahudi ba laifi ba ne amma ana zama ne a bisa yarjejeniya kuma idan akwai wata gwamnati da ta shigo tsakanin yarjejeniyar to duk wanda ya saba yarjejeniyar sai a hukunta shi da wannan zan ce muku karara ƙarya ne a Najeriya babu rashin jituwa tsakanin kiristoci da musulmi kiristoci da musulmi lafiya suke zaune amma a fito a gaya mana gaskiyar lamari su Wanene ne ke zuwa suna buga bam a coci don su sa wawayen kiristoci su je su buga bom a masallaci don a gwara kansu a ci gaba da fitar da miliyoyin kuɗi na security ku fito ku faɗa mana gaskiya ban yadda cewa akwai faɗa tsakanin kiristoci da musulmi ba don in akwai faɗa tsakanin kiristoci da musulmi me yasa kuma faɗan bai tashi ba sai yanzu sannan me yasa yanzu ka shiga kasuwar sabon gari akwai kiristoci akwai musulmi suna cin kasuwa me yasa an ka shiga cikin unguwannin mu kaf akwai kiristoci da musulmi me yasa ba sa faɗa so mu ba mu yadda ba ku fito ku gaya mana gaskiya kuna so ku hargitsa mana ƙasa ne saboda wasu fa'idoji da kuke so ku cimma da kuma wasu fa'idoji da iyayen gidanku wasu kafirai suke so su cimma domin aka ce jama'a akwai tashin hankali a ƙasa to kwanan nan zaka ji america ta ce zata zo ta aje gaba ta bayan gari to america ko jama'a da ita da aljani da ake rukuya ana wallahi fita yana ba zai fita ba ko duk inda america ta je ta zauna ba za ta fita ba kusan wannan